wata mace ta ce malam yanzu alaji wata rana sai ka ce za ka min kishiya ko ya ce a ah, ai lamari na aure Allah ne yake kaddara in ka ji namiji yana faɗan haka to wallahi sai ya yanka min kishiya ko ba dare ko ba jima ga tauhidi a wajen miji in zai ƙara aure al'amari ne na Allah ni ba da niyya yanzu amma Allah ya kaddara mun ba abin da zai hana kaddara Allah ta ce ku duk ranar da kai min kishiya wallahi ina jin mutuwa zan ile ya zo yi mata kishiyan ya buga ya buga ya rasa ya zai gaya mata wallahi malam sai da ya daura aure daga baya zo zai gaya mata ya yi ta kewaye kewaye saboda dole a yi rabon kwana ya yi ta kewaye kewaye da ƙarshe da ya ce wata hajiya wallahi Allah dai ya kawo abin nan tace me me faru arziki ka samu yace a ah, wallahi an samu dai alheri tace alherin me yace wallahi abin nan dai an dai samu tace kai bayani mana sai yace wallahi yar uwa kika samu yar uwa yar aiki ka kawo mun komi tana ta kaucewa yace a ah, wallahi abin nan wallahi kishiya na miki da abin nan saboda wahalhalu sun yawa tace aure kai yace aure tana hadiyar zuciya ta mutu a gindin kujera take ta baɗi ta mutu saboda bala'in kishinku waɗannan mutanen sai dai addu'a to ba mamaki yaƙi